ba shakka Hausawa sun yi gaskiya wai sayan nagari mai da kuɗi gida. Boxer Super Engine Oil ingantaccen mai na juye wanda ya zama fintin kau kuma zakara a cikin mayuka. Ina masu ta'ammali da injina ko ababen hawa. Motoci babura agwagwa da buje wacce aka fi sani da keke na fif a wannan yanki. Ku garzaya ku nemi man Boxer ku yi juye da shi. Don inganta lafiyar injinan ababen hawan ku. Kash ɗazun nan na yi juye amma injina ya sake tsayawa cak ga hayaƙi ya turnike wajen nan. Oh ni kan naga ta kaina. A'a lado laifin ka ne. Saurari ƙara karar injina bambancin a bayyane yake da ni da kai da mu da ku baki daya ga man juye na hakika wanda babu irinsa boxer super shine man juye wanda ya sha bamban da sauran mayi wajen inganci muna da 1000 ga kuma 7500 boxer super engine oil shine man juyen mu a ko da yaushe shi ke wanke inji ya fita kakalin tsananin gudu ba ya sa shi ya kone ko ya tsinke wanda ya samu lambar yabo daga standard organization of nigeria wato son